قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ya kai wannan manzo ka ce ma waɗannan mushrikai masu karyatawa gaskiya ta zo wadda ita ce musulunci bata ya gushe wanda ba shi da sauran wani tasiri ko ƙarfi kuma ba zai ƙara dawowa zuwa ga tasirinta ba